Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa wa al'ummar wannan gida mai albarka muna gaishe da farkon namba ƙarshen namba tsakiyar namba to insha Allahu shi wannan sirri <clears throat> da muka zo muku da shi wani mashahurin baƙin ibadalin sihiri ne ga wanda al'amuransa suka lalace abubuwan hannun shi suka damke ya zama na abubuwa sun ɗaure ko ina ya ɗaɗɗaure babu samu gabar yamma ko da arewa ko wanda aka yi mishi irin sihirin nan na kulli da duk abin da ya taɓa abin ya lalace ko kuma wanda aka kore mishi jama'ar shi akan harkar kasuwa ko harkar makaranta ko harkar ƙwallo ko harkar zaman ofis ko harkar saye da sayarwa wadda ya shafi gidaje ko harkar haƙar zinare ko wani abu da sauransu kai kowace irin harka ce ko matar da aka ɗaura hannunta yadda duk wanda ya mata alƙawari ba zai cika ba ko in mutum ya zo kama kama kamar abu zai yiwu akan maganar aurenta sai ka ga maganar yayi ko irin matsalolin da ake fuskanta na irin su feda ne wanda za a ɗaura abubuwan shi wanda duk abin da mutum duk wanda ya maka alƙawari kaga alƙawarin bai cika ba to insha Allah mun zo muku da wannan sirri da yake warware irin wannan matsalar cikin yardar Allah insha Allah a kuma samu lafiya da yardar Allah a shi wannan ibadalin sai da sannan hanya ta biyu hanya ne na lukudi na tara dukiya wanda yake so Allah ya tara masa arziki da tarin dukiya na kowane irin nau'ikan kalar kuɗi da kowane irin ɗaukaka da ake nema ga wanda yake harkar kasuwanci international business wadda an rufe al'amuran shi ko wadda suke harkar kasuwanci wadda ya shafi wadda ya shafi a ah, online wadda ya shafi dala ko euro ko pounds ko cedis ko ma dai kowane irin nau'in kuɗi ne ko wadda yake buƙatar hulɗa da manya-manyan mutane ko wadda ya wahala wasu mutane suka yi maka alƙawura akan za su saya maka gida ko za su yi maka wata hidima bayan ka gama hidima da su to insha Allah ga sirrin da ake amfani da shi kuma ba sirri ne mai wahala da za a ce bai wannan ba to da farko insha Allah idan mutum zai aiwatar da wannan sirri ana samun garin maɗaci gashi nan kamar yadda kuka gan shi idan aka samu garin maɗaci za a buga mishi hantamu sau bakwai idan ya fita to sai a baje wannan sai a idan ya fita sai a baje suɗirar idan aka baje suɗirar to daga nan za a zo a rubuta kafi kafa ɗaya idan aka rubuta kahafin nan kafa ɗaya a duk kowace aya ta kahafi gurin aya almalu annasu kasiran za a sa to sannan idan aka zo aka samu gurin kuri za a rubuta baɗala kulla sihirin idan aka zo gurin da kunsa take za a rubuta a baɗala kulla sihirin jinnu to bayan an yi rubutun nan kafa ɗaya tak ake rubutawa to za a zo a kawo wannan rubutu sai a zuba a cikin wannan gari na maɗaci sai a jujjuya shi idan aka juya shi za a sa shi a rana ya bushe lokacin da za a sa shi a ranar nan ya bushe a ɗan samu suma na kasuwa kamar ɗaya ko biyu ko tafarnuwa a ɗora a kai saboda ɓatawa na iska ko kuma karkaita ta ɗaukar rayukan iska to idan an yi hakan an gama bayan an gama ya bushe za a zo a ɗauko wannan kuɗi wannan gari za a zuba shi a wani abu mai ɗan faɗi kamar yadda kuka gani to daga nan za a samu nau'ikan kuɗi na ƙasashe biyar ko kuma ka samu nau'ikan kuɗi na ƙasashen ka biyar a mun yi abin dalla-dalla ko ka samu tun daga kan naira ɗari ɗari biyar a naira ɗari biyu ɗari biyar a dubu da za ka samu naira ɗari ɗari biyu ɗari biyar dubu ɗaya sai ka haɗa da naira ɗari to in ka samu wannan za ka ajiye su gabar yamma da arewa to a na gabar sunan mahaifiyarka za ka sa sai ka danne da wannan kuɗin a na yamma sunan mahaifi za ka sa sai ka danne da wannan kuɗin a na tsakiya sunanka za ka sa sai ka danne da wannan kuɗin a na gefen hagu za ka sa sunan sarkin garinku sai ka danne da wannan kuɗin a na gefen arewa za ka sa sunan shugaban ƙasar da kake sai ka danne Eh, kowane irin kuɗi ana iya yi ina ɗan kasuwa wanda yake cewa an kul al'amuran shi sun rufe kasuwanci ya tsaya kwata-kwata baya kama kuɗi wanda yake cewa duk kuɗin da ya samu sai kuɗin ya lalace ko kuma wanda yake cewa duk alƙawarin da aka mashi alƙawarin baya cika ko kuma wanda yake so ya tara dukiya mai tarin yawa wannan sirri baƙin ibadalin sihir ne kuma likudi ne na tara arziki ga waɗanda suke da irin waɗannan burikan? da Allah ga sirri mun zo muku da shi a jaraba shi ko yanzu wannan sirrin ibadali ne ga dai shi kuna gani mun haɗa. to daga nan insha Allah in mutum yayi wannan mutum zai zauna zai tofa hasbunallahu wani ni'mal wakilu damdamu idan ya yi wannan tofin ya gama zai ɗebe wannan kuɗin sai ya gauraya wannan maganin magani idan ya gauraya garin magani dama ya sai sabon ƙoƙo da tarji to zai wannan garin magani sai ya zuba a ruwa idan dare ya yi ya ratsa <laughs> ba da naumin nas bayan mutane sun yi bacci to zai ɗauki wannan magani ya zuba idan ya zuba a ciki zai sa shi a gaba ya ce Allah yadda na sa maganin nan a gaba Allah dukkanin asiri da tsafi da jifa da kowane irin sihiri ne da matsalar miyagu Allah wanda duk yayi yunkurin ya jefe ni Allah ka maida nama na ya zama mai ɗaci Allah wanda duk yayi magana ya amfani da kambun baka ko kurkura a kaina Allah ka sa bakin shi mishi ɗaci Allah wanda duk ya zauna da niyyar mummunar addu'a a kaina Allah ka ɗata Allah ka bakin shi ya zama mai ɗaci ne ya zama kwata-kwata ba ma zai iya samu ya zauna ba kuma ba zai iya wani mummunan abu a kaina ba to daga nan sai kai addu'o'in da ya kamata ka yi sai ka ebi wannan ruwan magani sai kai wanka da shi to amma in kai wanka da shi fa jiki yana nauyi sosai to daga nan in Allah yadda ka samu bakin ibadalin sihir wadda babu wani mahaluki a duniya da ya isa cutar da kai in kuma da jifa in yi shekara dubu a jikin ka bi izinin Allah. ta'ala a wannan daren zaka ga abubuwa na ban al'ajabi zaka ga abubuwa na ban mamakin da in Allah da kowane irin sihiri ne a jikin ka insha Allah ba za ka wayi gari da shi ba ka kowane irin kulli ne haka kowane irin burin dukiya kake na duniya in Allah ya yarda kafin ka gama wannan aikin bi iznillahi ta'ala Allah ya tara maka dukiyar insha Allah a wannan shekara to ana yin wannan aiki ne tsawon kwana uku ko kwana bakwai ko kwana ɗaya amma a dinga bari jiki ya bushe kafin a sa kaya domin uh, sirri ne mai ƙarfin gaske insha Allah don neman ƙarin bayani za a iya kira a 081 300 1060 mai magana alarma wanda aka fi sani da barista wanda ake malakabi da maji daɗin ne zaria a kuma iya kira a 080 34 insha Allah wannan sirri sirri ne jarrabi kuma dan Allah duk wanda Allah ya bashi iko ya daure ya hada da Allah ya taimaki wasu da shi domin sirri ne mai matukar amfani ga wanda yake da jifa ko yake kai wannan sirri ko baka da wani matsala na jifa ko wani abu a ko dan maganin kambun baka miyagu ko ilham ya kamata mutum ya amfani da shi domin sirri ne wanda zai matukar taimakawa mutum ga wanda suke magana da sun gwada tasarifi ko sun gwada abu ko wanda suke magana sun gwada ibadalin sihir sun gwada ibadalin sihir bai musu ba wanda yake so dukkanin abin da hatta iska ya zama in kana aiki ba zai iya kusantar ka dan ya bata maka ba da Allah a zo a gwada wannan bakin ibadali sihirin insha Allah zai taimaka ma 'yan uwa almajirai sosai musamman ga waɗanda suke barayin neja barayin bidda agai da sauran gurare wanda suke fama da matsalar irin na tsafi ko masu kambun maka miyagu da suke bata masa aiki da Allah ga sirri a gwada shi